Hukumomi sun sanya dokar hana yawo na awoyi 24 a ƙaramar hukumar Mangu a jihar Filato. Shugaban riko na ƙaramar hukumar Mangu, Marcus Artu, ya ce sun dakatar da duk zirga-zirgar abin hawa na motoci da babura in ban da jami'an tsaro da waɗanda ke muhimman ayyuka. An sanya dokar ne biyo bayan ya yamutsi da ya kai ga rasa rai da jikkata wasu mutane. Shugaban ƙungiyar matasan Mogavul da ɗan kaka da WAP ya ce zargin da aka yi na farma waɗanda ke gudun hijira shine musabbabin tashin rikicin na jiya lahadi. Sun sake zuwa don an riga an ji labarin cewa suna son su san inda wanda suka jikata aka aje su yan IDPs. To wannan alaman tafiyan ne yasa aka ji aka ji hankali ya tashi. Muna kokarin bita mu yara na jintina yara kenan su yi hakuri kawai sai muka ji gurin ya fashe suka farma mutane. Amma jami'an tsaro sun zo? Jami'an tsaro suna kokari tsakani da Allah suna shawagi su tabbatar cewa an samu zaman lafiya. Mu a nan gurin an tare sanin mu an lankai mana suna wutu da nasira. sai a ji yau kuma garin ya lalace kin ga bai daɗi ba. A makonnin da suka gabata ne dai aka sami munanan hare-hare a ƙaramar hukumar ta Mangu da suka laƙume ran mutane fiye da ɗari. Dubban mutane kuma na gudun hijira lamari kenan da ya sanya fargaba da zargi tsakanin mabambantan ƙabilu da addinai a yankin. Shi ma shugaban ƙungiyar Miyatti Allah a ƙaramar hukumar Mangu Yahaya Bello Shanono ya bayyana mun nashi ɓangaren. Akwai matsalar da aka samu na ɗan atihaba. shine aka buge shi a wannan gurin da aka kashe shi to sai aka samu hargisi to a gurin aka samu wannan damuwa wanda aka fara doke-doke a gaskiya abin da zai kawo zaman lafiya shine na farko irin yawan tare hanya da ake yi da wasu anguwanne wanda aka ce wannan launin ba zai je wannan anguwa ba wannan ba zai je wannan anguwa ba in aka samu aka shawo kan irin wa'annan din kuma aka ba ma jami'an tsaron haɗin kai ina ga insha Allahu matakin farko za a samu zaman lafiya. Kansilan Mangu Ward Kabiru Ilyasu ya buƙaci sarakuna da shugabannin al'umma da na addinai da su ja hankalin jama'a don a zauna lafiya. Kin ga mangu wuri ne da ba a taɓa yin rikici ba. Daga kan sarakuna masu mulki su fito su nuna ma mu mutane cewa irin wa'innan kashe-kashe da mutane ake a gefen bai da ƙungiyoyi kan da jama'atul Islam duka a zo a zauna a gama mu mutane kunne faɗakar da su maganar zaman lafiya duk abubuwan yanzu gashi yana so ya gushe garin ma karin kanki in shigo garin sai kiga garin ya zama abin tausayi komai harkoki ya zama baya saboda dan wannan abubuwan da yake faruwa. Ko a ranar Juma'an da ta gabatan nan 'yan bindiga sun hallaka mutane takwas a yankin Fan da ke karamar hukumar Barikin Ladi a jihar Filato. A gefen gwamnati kuwa gwamnan jihar Filato Caleb Mutfan a wata sanarwa ya umarci hukumomin tsaro da su ƙara tura jami'ansu don tsagaita tashin hankalin. Sanarwar ta ce gwamnati za ta yi amfani da matakai daban-daban don kare al'umma da 'yan ta'adda suka mamaye su. Tun farko rundunar 'yan sanda ta tura jami'anta yankunan da ke da tashin hankalin don tabbatar da tsaron lafiyar jama'a da dukiyoyinsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.